Gwamnatin jihar Filato ta ce ta naɗa kwamiti da zai gudanar da aikin gina babban kasuwar Jos da aka fi sani da kasuwar Terminus don haɓaka harkokin kasuwanci a jihar. Da yake zantawa ta musamman da manema labarai a bikin ranar demokradiyya da cika shekaru biyu da tsare karagar mulkin jihar Filato. Gwamnan jihar Simon Lalong ya ce suna da yaƙinin gina babbar kasuwar ta Jos da ta ƙone shekaru goma sha biyar da suka gabata zai inganta harkar kasuwanci a jihar. Kafin mu shiga gwamnati mun yi kamfen mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwa har yanzu ba mu bari ba an riga an sa kwamiti yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman waɗanda za su zo yan kwangila wanda suke so zo su yi mana gini wannan kasuwar kasuwan ta fi karfin wanda za a ce gwamnati za ta fara gini muna so mu haɗa hannu da yan kasuwa in Allah ya yarda ba da dadewa ba kowane kalmin kuma za su samu babban kwangilan hanya guda daya wayannan wuraren na bada dalilai wanda ya sa aiki bai ci gaba da wannan ba na ce wani lokaci dan kwangila zai zo maka ya ce ina so yi wannan hanya ina da kuɗi na na ce a'a a tsaya tukuna in na samu kuɗi zan ba ku kuɗi a fara wayannan hanya kafin sun wani abu ma sun riga sun fara hanya an je an fara hanya a lokacin da ba kuɗi sun dawo ba su dade ba sun dawo sun same ni sun ce kai wannan abun ba ya fitar sun mun sai a muna neman kuɗi to ka gani an riga daura gwamnati ke so da ko ina nake zan nemi kuɗi ba su a ci gaba da aiki gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalon a yayin zantawa ta musamman da 'yan jaridu kwamishinan shari'a a jihar Plateau Jonathan Mawuyau ya mun bayani kan wasu fursunoni guda shida da gwamnan jihar ya yi wa ahuwa albarkacin ranar demokradiyya ɗayan da aka sake an sake shi ba tare da igiyan hukunci ba wato abin da za a ce unconditional release kenan a turance sauran guda biyar din kuma wayanda suka yi laifin kisa ne kuma da an ce za su biya da ransu wato su hukuncin su ma kisa to amma yanzu an musu ahuwa za su yi fursuna rai da rai akwai ita kwamiti mai ba wa gwamna shawara takan yi haka ne kuma karkashin sashi na ɗari biyu da goma sha biyu na dokokin ƙasa ta Najeriya ga baki ɗaya. Su ne sukan ba gwamna shawara a akan wayanda suka cancanci su samu saki irin wannan. Na tambayi shugaban ƙungiyar ƙwararru a harkar yaɗa labarai reshen jihar Filato inda Gideon Barde ko waɗanne nasarori wannan gwamnati mai ci ta samu a cikin shekaru biyu da kuma inda ya kamata ta mai da asalarta Abu wanda ya kamata za mu gode ma ubangiji domin sa shine dawowan zaman lafiya na al'umma to ni a gani na za a fi ba da hankali ga kyautata aikin gona a kuma ba da hankali ga fannin ilimi. Da Gideon da kenan shugaban kungiyar ƙwararru a harkar yada labarai reshen jihar Plateau, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.